Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai masu sauraro asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayani dangane da yajin aiki na kwanaki biyar na ƙwararrun likitoci magoya bayan ƙungiyar Simesu da kawo sa a yau. Hukumomin Nishar sun ɗauki matakin rufe wani wato wurin neman zinariya na Jado a jihar Agadez, me zai iya A shirin musamman muna ɗauke da bayani a game da wato kotun kasuwanci. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, shugaban ƙasa Isufin Muhammadu na gudanar da wata ziyara aiki tun jiya Alhamis a birnin Brazzaville na ƙasar Congo inda yake halartar wani matsakaicin taron babban kwamitin tarayyar Afirka a kan ƙasar Libi. Shugaban ƙasar Congo Denis Sassou Nguesso ne kuma shugaban kwamitin wato zai jagoranci wannan taro. Makasudin taron shine samar da hanyoyin warware rikicin ƙasar Libi. kasashen makwabtan libi da kungiyar tarayyar turai da kungiyoyin kasashen larabawa da kuma majalisar ɗinkin duniya suna halartar wannan taro bari mu dawo kan batun rufe wurin neman zinariya na jado a ranar 29 ga watan nuwambar dai ne wato na 2016 ministan ma'adinai ɗauki ƙudurin rufe wannan wuri a sakamakon haka an baiwa mutanen wa'adin watanni uku na su fice daga wurin amma kuma aka tsawaita wa'adin har zuwa watan maris mai zuwa a yayin da ya rage watanni biyu wa'adin ya cika mataimakin shugaban kungiyar garan mai kula da harkar ma'adinai da watanni ƙarƙashin ƙasa ya mai da hankali kan abin da zai biyo bayan tafiyar mutane daga wurin gadar usman jibo wanda ake kira lopez Wuri ne mai cinkoso, Jado tana da jama'a da suka fito daga ko'ina. Shiga wurin yana da sarƙaƙiya abin dai bai kyautu ba ga jama'a da suka saba, saboda Jado wata cibiya ce ta kasuwanci mai girman gaske ga masu wannan harka ta haƙo da zinari. Suna samun zinari da yawa, kuma idan aka dakatar da su yana mayar da tattalin arzikin ƙasar Nijar baya, saboda jama'a za su koma cikin gari ba su da aikin yi. Bai kamata a bar jama'a sai sun saba ba daga baya kuma a fito da wani mataki domin korarsu. Abin yana da haɗari saboda ganin halin da muke ciki na matsin tattalin arziki ga jama'a suna neman kansu kawai sai aka dakatar da Ƙaramin kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kiyayewa da gallazawa jama'a zai gudanar da ziyarar tashi ta farko a Nijar daga 30 ga watan na Janairu zuwa uku ga watan Fabrairu mai zuwa. Manufar jihar shi ne sanin kokarin da ƙasar Nijar ta yi domin ƙarfafa sha'anin ba da kariya ga mutanen da ake tsare da su a gidan kaso. tana muku da cewa a watan Nuwambar na shekarar 2014 ne ƙasar Nijar ta amince da yarjejeniyar da ta jibanci yaƙi da gallazawa jama'a. A ranar wato ko a ranar talata ne ko kuma a ne dai wato aka kawo ƙarshen wani taro kan kawo gyaran huska ga kudirin da ya shibanci ka'idodin ɗaukar malaman makaranta 'yan ragi makasudin taron shine samar da hanyoyi da matakan tsaftace fannin ilimi a niger jami'in kula da horo na kungiyar sinasef isaka umaru na fatan ganin gwamnati ta yi aiki da gyare-gyaren da aka kawo Abin da zai iya canzawa shine hanyoyin da ake biya ajiye takardu ta takuna. Mun yi la'akari a da ana ajiye takardu ne a fuskar ofishin ministan kwadago inda ake samu waɗanda su ba malaman koyarwa ba sai su ajiye takardunsu domin ɗaukar su aikin gwamnati na dindindin a matsayin malaman koyarwa amma sai dai ba sa gudanar da aikin koyarwa. Don haka a matsayinmu na ƙungiya mun tambayi a saka tsarin ɗaukar malamai ya faro tun daga tushe, a samar da wani kundi da zai tantance duka malaman boko. Wannan takarda za a miƙa wa kowane malamin makaranta ya cika ta a cikin takardarsa domin baiwa kwamitin damar tantance iya kwarewar malamin kafin ma a ɗauke shi aiki. Muna fatan gwamnati za ta ɗauki wannan gyaran fuska da kima domin dawo da martabar malaman boko a murkushe kuma bayan ilimi da muke fama da shi. en train de constater. Kamar yadda muka bayyana a labarinmu da suka gabata a shashibirin shiga makarantu na watanni uku na tsakiya, ministan makarantun sakandare ya ɗauki matakin dakatar da jarabawar da ake kira composition domin mai gurbinta da abin da ake kira devoir continue wannan kowa ya shafi watanni uku na farko. A game da wannan batu mun kawo muku ra'ayin kungiyar malaman makarantu na sakandare wato sinas Yau muna ɗauke da ra'ayin kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai ta bakin shugabanta Habibu Maidaji. abun da minista ya yi kamar mu wurin mu kamar mun gani abu ne da ya gode lalle suna so a samu sakamako na kirki saman kan hanyar karatu iske yau sanin kowa ne cewa da wannan perimeter masirkin da ake cewa karatu na wata uku da ake ta ya samu tashin tashin da yawa tunda in yau mu ɗaliban makaranta ba mu je aiki ba gobe musawa suna ta yaya yajin aiki abun ya kai da in an diba kamar ma in an ce a yi kin bai wuce ba kamar wata guda ba ko ko kwana nawa da muka samu na karatu kenan in an ce ma ai composition kin wannan composition kin wannan bai yiwa biske inda mu muke ganin akwai retarkin sizem da san kyamkin inda in kun je ba su wuce wani fai uku ba ko hudu da suka rubuta don cikin wannan fai uku da hudun an yi da devoir cikin su in an ce kuma ai composition cikin su kenan banga inda mushe zai diba ba yahudo ya ce yayi jarabawa saman shi ba A yau ne ƙwararrun likitoci na ƙungiyar SMES ke kawo ƙarshen yajin su na kwanaki biyar da suka soma a ranar Litinin da ta gabata. wato likitocin na nema ne gwamnati ta biya musu bukatunsu kamar ta matsayinsu na waɗanda suka yi karatun kwarewa a fannoni na musamman har tsawon shekaru hudu zuwa biyar bayan diplomar doktora. Dr. Eh, dangal Lutsalha, shugaban kungiyar Semester Reshen Yamai ya yi bita a game da yajin aikin nasu. A cikin dai wannan gari nan ya da kun samu dama kun yawata a cikin wannan kwana biyar a cikin likitocin da ke cikin ya mai za ku iske inda duk dai ya kasance eh, likitoci kwararri ne ke aiki to kuna ganin wannan aiki ya ragu kwarai da gaske saboda babu consultation kuma babu wannan aiki na tiyata wanda shi ana programming shi kenan abun da ake yi kawai ana ɗaukan mutane na aiki na gaugawa cikin region insha Allah nan da 'yan awanni za mu samu sakamako bisa ga yajin aiki kakane aiki yi shi bayan mun ajiye wannan riyabi na yajin aiki na kwana biyar ta ce gwamnati ta kira mu don mu tattauna ko ma ga wannan yajin aiki shi zama an yi shi sai dai ya kasance ba mu samu muka tattauna da gwamnati ba balle a daga wannan yajin aiki yanzu dai da muka kare wannan yajin aiki gwamnati ta kuma kira mu ba to insha Allah muna koma wajen abokanmu mu tambaye su kakane za a yi minta a ci gaba eh, da tambaya wannan adalci da muka tambaya a yi mana Doktar ɗangallu eh, Tsalha kenan matasan garin Alita sama da 200 ne suka sami horo dangane da ayyuka daban-daban waɗanda za su taimaka musu wajen samun abin amfanin yau da kullum. A jiya aka yi bikin basu takardun kammala horon a ma'aikatar magajin garin Arlit. Gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓi magajin garin Arlit Alhaji Mauli Abdulrahman ta wayar tarho domin jin ƙarin bayani. Waɗannan matasan sun samu horo kuma sun samu kayan aiki akan abin da suka koya kamar kayan ɗinki da sude da kuma kafinta. Kowa daga cikinsu ya samu diploma da kuma kayan da za su aiki. Sannan waɗannan matasan suna su kuma wannan aiki zai canza rayuwarsu na rage zaman kashe wando. Za mu ci gaba da gwagwarmaya domin jayo hankulan matasan su yi aiki. Muna da ayyuka ɗari biyu da muke ƙoƙarin rarraba musu a Alit ta hanyar abokanin hulɗa musamman ma ƙungiyoyi daban-daban da suke bayar da agaji da muke aiki tare da su. A watan Maris akwai wani babban taro da za mu shirya domin shayo ra'ayin matasa su mai da hankali ga aiki. Fasarar kalaman magajin garin alit Alhaji Mauli Abdulrahman. Wani rahoton baya-bayan nan na ma'aikatar Sima da ke ba da labarai dangane da farashin albarkatun noma a kasuwanni ya nuna cewa farashin dukkan kayayyakin abinci ya hau sama a kwanakin nan. Wannan rahoto dai na sha zuwa sha bakwai ga watan nan na Janairu ne. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. Eh haka ne farashin cimaka kamar hatsi, dawa, masara da shinkafa da ake shigowa da ita duka farashin su ya dan hau da kashi biyar hudu uku ɗaya cikin ɗari a cewar ma'aikatar Sima. Wannan hauhawar farashin cimaka yana da nasaba ne da karancin iya bukatar jama'a da ya ƙaru. Misali ana sayar da buhun hatsi ne na kilo ɗari a kan jika ishirin maimakon jika goma sha tara a kwanakin baya. A kasuwanni da farashin cimaka ya fi arha su ne kasuwar ingingimi da ke difa da ake sayar da bahu na kilo 100 a kan shika goma sha shida a yayin da ake sayar da bahu a adir bisanet a agades a kan shika ishirin A cewar Sima daidai wannan lokaci a shekarar bara farashin cimaka ya hau musamman ma farashin hatsi da kashi ishirin da cikin 100 dawa da kashi goma sha bakwai cikin 100 masara da kashi goma cikin ɗari a yayin da farashin shinkafa da da ake shigowa da ita ya faɗi da kashi hudu cikin ɗari. Bangaren al'adu da kuma sadarwa na babban sashen kimiyyar ɗan adam na jami'ar Yamai na gudanar da wani taron horo na kwanaki biyar a game da yadda ake shirya wasu wasannin al'adu na kwaikwayo da kuma fina-finai. A rana ta biyu ta horon wato alhamis da ta gabata ɗalibai sun gabatar da ayyukansu. Adamu Suleiman ɗani daga cikinsu ya kuma yi wa Maryam Magyar da ƙarin bayani. Bayan na samu digiri na na dawo sai na ga an buɗe wannan tsangayar yau shekara ɗaya kenan. Inda na so na tafi wata jami'a domin na ƙara karatu a wannan fanni sai gashi nesa ta zo kusa har gida. A gaskiya buɗe wannan tsangayar ya zo min ba zata saboda ban taɓa tsammani ba haka ta faru. Kuma a lokacin da nake karatun fannin kimiyya kawai na shiga ne saboda sashi ne da yake bani damar sakewa. Kuma na na ɗauki wannan fanni. Fannin al'adu yana da ƙaranci ma'aikata, kuma na samu damar haɗuwa da manya-manyan masana a wannan fanni sun horar da ni kwarai da gaske. To yanzu kuma sai fagen wasanni. Ana ci gaba da gudanar da wasannin zagayen farko na tankaɗe da rairaye a shirye-shiryen kwamɓalar kwallo ta 'yan aji na farko. Wasannin na gudana a nan yamai da kuma cikin sauran yankunan ƙasa. wasannin rana ta tara da aka suma a ranar laraba da ta gabata za su ci gaba a karshen wannan mako gobe asabar a nan yamai as sundep za ta kara da racing club ita kuma as gnn za ta haɗu da tagur a maraɗi jangurzu fc za ta haɗu ne da as duwan karawa biyu za a yi a ranar lahadi mai zuwa a nan yamai olympic za ta kara da gn ita kuma asl nijelek ta haɗu da as fan yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. A shekarar 2016 ne aka kafa wata kotun kasuwanci a Nijar kuma tana aiki tun wannan wato har wannan lokaci. cibiyar wannan kotun na nan ne a yamai aikinta shine warware matsalolin da ke akwai tsakanin 'yan kasuwa a game da harkokinsu na kasuwanci idan wani dan kasuwa ko wani mutum daban na da matsala da ta shafi kasuwanci zai iya shigar da kara a wannan kotu ta hanyar sanarwa baki ko kuma a rubuce kuma za a iya daidaita al'amura cikin watanni biyu zakariya'u saidu alkalin shari'a a kotun ta kasuwanci ta yamai ya yi wa hamadu muni karan haske a game da ayyukan wannan kotu Si vous êtes opérateur économique, commerçant, entrepreneur. Idan kai babban ɗan kasuwa ne ko kuma shugaban wani kamfani mai tasowa, mashara'antar al'amuran kasuwanci tana nan zaman su. Idan kasuwancin su ya kai miliyon ɗaya, amma waɗanda bai kai miliyon ɗaya ba, to alƙalin gunduma ne yake kula da su. Duka wani babban ɗan kasuwa ko wani shugaban kamfani da yake da matsala dangance da sha'anin harkokinsa, musamman ma dangance da hulɗarsa da abokanin hulɗa ko kuma kuma abokanin cinikayya. Yana iya kasancewa 'yan kasuwa tsakanin su ko kuma ɗan kasuwa da wani na daban. Kuma doka ta ba mu damar sauraren ɗan kasuwa da wanda ba ɗan kasuwa ba. Amma da hujjar da zaran aka kawo ƙara a nan mashara'antar al'amuran kasuwanci to tana zartar da hukunci ne akan dokokin kasuwanci. Haka kuma muna yin shari'a akan matsalar banki da wani da dai sauran al'amura da suka shafi sha'anin kasuwanci. Kuma mashara Masana'antar sha'anin kasuwanci ce kaɗai ke da hurumin zartar da hukunci dangance da irin waɗannan al'amura. Misali, matsala tsakanin banki da wani ɗan kasuwa, shigar da ƙara har zuwa ƙarshen ta duka bai wuce wata biyu da rabi. Bayan kwanaki da muke ba su domin su yi sulhu su Saboda abin da muke so shine a yi tsari na kwanaki biyar da muke baiwa mutanen su je su yi sulhu. Idan ba su shirya ba, sai mu saka alkali da zai musu shari'a. Duka dai a takaice shigar da karar har zuwa gabatar da karar bai wuce watanni biyu da rabi dangance da abin da ya shafi shiga da fita a nan mashara'anta al'amuran kasuwanci. Madalla masu tarin ma'adama ka ƙarshen labarin namu na wannan murice a hutar lafiya zan bar da gungun Muhammad tuni ya kama ku labarai da harshen manci